فتول عنهم فما أنت بملوم يا كي wannan manzo ka kawar da kai daga waɗannan masu ƙaryatawa kai ba abin zargi bane hakika ka isar musu da saƙon da aka aiko ka da shi zuwa gare su